na kuma sake dawowa insha Allah rabbi da maganin iska ana samun shekar angulu aka samu shekar angulu insha Allah ana samu gashin dabbal da ta mutu mai kafa hudu dabba da ta mutu mai kafa hudu kowace iri ce inda ya kafa hudu ne ke gare ta inda ta mutu to ana samu gashin ta sai a samu shekara angulu aka samu shekara angulu sai a ajiye insha Allah rabbi ana samu ainihin wato saiwar tumfafiya idan aka samu saiwar tumfafiya ana dakawa ana samun wannan eh, shekar angulin da saiwar tumfafiyar sai a dake su zama gari wannan gashin shi kuma ana toya shi ya zama toka insha Allah rabbi ana dakawa ana yin wanka da shi shi ma wannan in Allah ya so yadda magani ne na bakin iska sosai mujarrabin na kuma da na kuma sake dawa insha Allah da maganin karfe ana samun ganyen kukkuki eh ganyen kukkuki icen kukkuki ganyen ake samowa wanda ya fado kasa eh ya kwana bakwai sai a game shi da ainihin wato iccen kukkukin sai a sassaƙo icen kukkuki eh sai a haɗe aka haɗe da ganyen kukkukin da ya fado ya kwana bakwai a ƙasa sai shi kukkukin sai a sassaƙo sassaƙen shi sai a dake shi a rika sha da nono maganin ƙarfe ne sadidan insha Allahu rabbi